Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 8 ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala Rasha ta kai wani harin makami mai linzami wanda ya afka birnin kriviriya a Ukraine wanda ya sanadiyar mutuwar wani ɗan sanda tare da raunata wasu da dama. koriya ta arewa ta kaddamar da jirgin yaƙi mai nutsu a ƙarƙashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jiragen da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin koriya da japan sannan shugaban ƙasar venezuela nicola maduro zai kai ziyarar aiki kasar china inda ake sa ran cewa kasashen biyu za su sabunta dangantaka tsakanin su a daidai lokacin da dangantaka take da tsani tsakanin beijing da kasashen yamma to bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummomin yankin agadez na jamhuriyar niger na ci gaba da kokawa kan matsanancin tsadar kayayyaki sakamakon rufe kan iyaka da kasar algeria ta yi kenan akwai matsala da yawa ga magidanci kana da yara yau ka tashi ka sani ba da menene zaka karya musu ko da menene in suka zo da ranar za su ci kai wannan sadar ba mu taba gani irin ta yayin da gwamnatin shugaba bola tinubu ta cika kwanaki ɗari ɗaya kan karagar mulki 'yan najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan kamun ludayinta dangane da alkawarin da ta yi musamman a sha'anin tsaro da tattalin arziki mu dai a nan yankin danko sogu ta gabas gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauka sun dauki mutane babu abin da ya gudana na bangaren tsaro kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin mu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. masauraro assalamu alaikum da fatan kun lafiya ga labaran duniyar kamar yadda muka same su wani harin da rasha ta kai da makami mai linzani ya afka birnin kriviriya a ukraine tare da kashe wani jami'in 'yan sanda sannan kuma ya raunata wasu da dama a cewar ministan harkokin cikin gidan ukraine igor klamenko garin krivi shine tushen shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky sannan kuma dakarun saman ukraine sun kakkaɓo jirage mara matuka ƙirar iran samfurin shahid guda sha shida cikin ashirin a yankin odisa wanda rasha ta harba da sanyin safiyar yau juma'a bisa bayanan jami'an soji wannan shine karo na biyar cikin makon nan da aka kai hari odisa gwamnan yankin ole kipa ya faɗa a wani sakon da aka wallafa a telegram a wani hari na daban akalla mutum uku ne suka ji rauni bayan da rasha ta kai wani samame a arewa maso gabashin birnin sumi kafar watsa labaran koriya ta arewa a yau juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaƙi mai nutsu a ƙarƙashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin koriya da japan shugaban kasar kim jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar laraba cewa jirgin ruwan yakin mai lamba 841 da aka laƙabawa suna hero king kung ok wanda ya kasance sunan wani dan kasar mai mahimmanci a tarihin kasar zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yakin kai hare-hare haren dakarun sojin ruwan kasar koriya ta arewa masharhanta sun ce da alamu jirgin wato jirgin ingantaccen samfurin jirgin yakin ƙarƙashin ruwan zamanin soviet ne da ke ajin romeo submarine wanda koriya ta arewa ta saye daga kasar china a shekarun 1970 sannan ta fara kera su a cikin gida tsarin jirgin ya kunshi inda za a yi harba wato za a iya harba kambu goma wanda ke nuni da cewa ana kyautata zaton jirgin na makare da makaman kare dangi da makami mai linzami ruwan sama kamar da bakin kwarya a hong kong da kudancin china cikin dare ya haifar da ambaliyar ruwa a kan titunan birnin da hanyar jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa lamarin da ya dakatar da harkokin zirga-zirga sannan ya tirsasa rufe makarantu fayafayen bidiyon da suke ta yawo a kafafen sada zumunta sun nuna titunan hong kong shenzhen da makusanciyarsu guangzhou cikin ruwa inda motoci suke wucewa a cikin ruwan kana masu aikin ceto suna bin titunan cikin kwale-kwale ruwan ya gangara matattakala da na'urar da ke kai mutane tashoshin jirgin kasa da ke karkashin kasa a hong kong sannan motoci sun makale a cikin ruwan laka da ya mamaye kan tituna ruwan da aka yi a hong kong ya kai inci shida a cikin sa'a daya mafi girman alkalman da aka taba samu tun daga shekarun 1884 To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. tun bayan da ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ta kakabawa jamhuriyar nijar takunkumi ciki har da rurrufe kan iyakoki sakamakon juyin mulkin soji da ya hamɓarar da gwamnatin zababben shugaban ƙasar al'ummar nijar ɗin suke kokawa kan matsananciyar rayuwa sakamakon tashin farashin kayayyaki a ƙasar a baya bayan nan ne kuma ƙasar algeria duk da yake bata cikin ƙungiyar ecowas to amma ta karba bukatar kungiyar na rufe kan iyakarta da Nijar domin nuna adawa da juyin mulkin lamarin da al'ummomin da ke kai iyakar musamman a agadez suka ce ya kara jefa su cikin matsanancin hali wakilinmu hamid mahmud na dauke da karin bayani tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar da kasashen da ke makwabtaka da kasar ke tarfe iyakokinsu da dama daga cikin garuruwan da ke kusa da iyakokin na kokawa dangane da tsada rayuwar da suka shiga kuma tuni magidanta suka ce hauhau farashin ta fara kaiwa matakin da basu taba gani ba ga sada abubuwan da suka shafi masarufi komi wanda ya sahi abinci yau ya yi sada kenan akwai matsala da yawa ga magidanci kana da yara yau ka tashi ka sani ba da menene zaka karya musu ko da menene in suka zo da ranar za shi ci ta yi wannan sadar ba mu taba gani irin ta tana da wuya ba mu taba jin irin wannan sadar ba sai wanga gami dalilin tufe wannan harkar ta alshe yau ga ya komi ya ƙara kuɗi talaka za a rasa abin da za a yi ci ba kana dauke da shikka uku cikin aljifin ka ba ta iya ta sayan maka abincin da za ka yi da yau da gobe da shi ba ka iya jihar agadas da ke arewacin nijar na da iyaka da kasa algeria kuma tana daga cikin yankunan da ke fuskantar tsada rayuwa wasu daga cikin mazauna yankin sun bayyana yanayin matsin da suka shiga sakamakon rufe iyakokin ƙasar Ga dai akwai rashin kuɗi kuma ga tsada abinci to kaga matsala biyu kenan kenan dan abin da kake samu kai ya rage to kuma kai abin da zaka ci shi bai rage ba yana nan dole sai ka ci shi kenan kaga akwai matsala kuma ya kara kuɗi kuma kaga shi da adam dole ne sai ya ci kenan dole yanzu wani bangare za a bari a ta wani bangare kana iya zama ma baka da wutar lantarki dan ka ci abinci tunda yanzu in ka samu dan kuɗin da yake na ci abincin ka ne wuta za ka biya ko abinci za ka ci sai ka ci abinci kai dai kawai al'amarin bare ma akwai matsala duk abin da ka sani ko menene ya hau kamar samai suna hawa su shinkafa suna hawa to talaka shi yanzu wanda sai ya tashi da safe za ta ya samu abin da za ci da iyalin shi to kuma wanga abubuwan suna hawa kenan ina lafiya ga talaka yan kasuwar dai sun ƙara farashin kayayyakin abinci ne suna masu alakanta hakan da rufe iyakokin ƙasar algeria aminu waje shine shugaban yan kasuwar jihar agadez kayan suna fito daga iyaka aljeri ne aljeri kuma sai ya zama to rihe iyaka to wannan rihe iyaka da suka yi sai to kayan ba su hitowa da sauki kuma akwai masu yan kayakin su da suka ji hakan na rihe iyaka kuma kowa sai ya rike kayakin shi abin da ka da kayakin nan rihe iyaka na ta aljeri shine matsala kusan ce maka ba abin da farashin shi bai dan kara ba dani kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Nijar ta yi kira ga yan kasuwar da su fitar da wani tsari da za su sauƙaƙa wa talakawa halin kuncin da suke ciki Muhammad Abubakar wakilin ADD sai wadata a reshen jihar Agadez yan kasuwa kamar su masu fito da kaman wani tsari na musamman wanda yake ya daidai da wanga lokaci wanda ke birman ba su takura ma kansu ba amma kuma ba su takura ma eh, talaka ba kuwa suna suna hangen nesa suna suna aiki da eh, halin da talaka yake ciki kenan ya kamata a ce yiwu sun kama su wani sauki cikin ruban na masarufi wanda ke sun ke amfani da su kenan ya kamata a ce an kasuwa nan birman sun ka gudunmawan su a ce su ma sun taka rawa a zo a gani cikin wanga hali da talaka suke. tun dai bayan da kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma su suka aiwatar da takunkuman da suka sanya wa Nijar sakamakon juyin mulki wasu yankuna na kasar ke fuskantar kalubalen kasuwanci. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku kuma iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook da Instagram da X har ma da YouTube. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. wani rahoton kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da aka fitar a yau juma'a ya ayyana cewa 'yan taliban a afghanistan suna aikata laifin nuna wariyar jinsi sakamakon hana mata da yara mata 'yan afghanistan samun walwala tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a shekarar 2021 an ba da rahotanni da dama kan yadda kungiyar take kokarin danna haƙoƙin mata da yara mata tare da kokarin hana su wata mu'amala a cikin jama'a. a cewar rahoton mai taken yadda mulkin afghanistan ke gudana ƙarƙashin ikon taliban abubuwan da aka haramta wa mata a ƙasar sun hada da hana su zirga-zirga bayyana ra'ayin su yin aiki neman ilimi takaita kayan da za su saka da kuma kama su da ake yi ba tare da bin ka'ida ba taliban tana zargin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin yamma da yadda wato da yada farfaganda akan mulkinta inda ta jaddada cewa sharuɗan addinin islama take bi saboda haka duk wata adawa da wannan tsari matsala ce ga addinin a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen china a yau juma'a ta shaida cewa shugaban ƙasar venezuela nicola maduro zai kai ziyara china tsakanin yau takwas zuwa sha 14 ga watan satumba. lamarin da yake nuni da sabunta dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da dangantaka take daɗa tsami tsakanin beijing da kasashen yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen china ziyarar maduro za ta gabaci wasu tattaunawa tsakanin wata tawagar venezuela da ta kunshi mataimakin shugaban kasar da ministan harkokin mai sannan a bangaren jami'an china kuma ta kunshi ministan harkokin wajen kasar wang yi a shanghai tun farkon makon nan mataimakiyar shugaban venezuela delcy rodriguez a wani sakon da ta wallafa ta manhajar x a yau juma'a ta ce gwamnatocin biyu suna kokarin karfafa dangantaka tsakanin su kana za su faɗaɗa haɗin kai da ayyukan ƙasa da ƙasa wanda ya ta'allaka a kan zaman lafiya da girmamawa waɗanda suka kasance ginshikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya yayin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki, 'yan kasar na tofa albarkacin bakinsu kan kamun ludayin gwamnatin dangane da muhimman alkawarin da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe. tinubu da jam'iyyarsa ta apc sun yi wa 'yan najeriya alkawalin shawo kan matsalolin tsaro da tattalin arziki idan aka zaɓe su Wadanda manazarta suka ce sun da baibaye ci gaban ƙasar wadda ta fi kowace yawan jama'a da ma ƙarfin ma'adinai a nahiyar afirka daga sokoto ga rahoton muhammad nasir matsalar rashin tsaro ita ce kan gaba ga dukkan matsalolin da suka dabaibace al'ummomi a arewacin najeriya kuma tana daga cikin matsalolin da waɗanda ke rike da madafun iko yanzu suka yi alkawalin magancewa idan aka zaɓe su bayan da suka soma mulki ya zuwa yanzu sama da kwana ɗari mazauna wasu yankunan arewa sun ce har yanzu da sake jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin yankunan da matsalar ke haddabar jama'a musamman a kudancin jihar kuma na zanta da wasu daga cikin mutanen yankin. Sunana Alhaji Sulageji Bena, don Sogu Local Government Kebbi State. Magana kwana ɗari da gwamnati ta a saman mulki gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin Danko Sogu ta gabas. Gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa. saboda a halin yanzu ga mun yi magana shiga kaka ana magana shiga kaka amma dai magana tsaro babu kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauka sun dauki mutane sunana Salo Muhammad Bena babu abin da ya gudana na bangaren tsaro har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rage mu muke zuwa neman abinci yanzu haka barayi sun mai da hanya hanyar su ta dauka mutane kaulin da ta yi ta kasa akan alkawalin da ta yi na bada tsaro a yankin mu babu shi gwamnati tarayyar a jihar Sokoto ma da ke makautaka da jihar Takebi mutanen da ke zaune a gabashin jihar su ne suka fi shan ukubar matsalar ta 'yan bindiga to ko sun ga tasirin alkawalan da 'yan siyasa suka yi musu na samar da tsaro ya zuwa yanzu kwanaki ɗari bayan soma mulkin su sunana bello alai salihu isa alkalawa kuma ina na a cikin garin isa ne game da ita harkar tsaro kamun ludayen gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a 'yan kwanakin nan akwai abin a zo a yaba amma dai ana bukata a kara kokari sannan a kara jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi karfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibaye wannan yanki namu na sabon birni da isa su 'yan ta'adda an san inda suke ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi sannan ya dace akwai su wa'annan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin isa da sabon birni da goranyo da sauransu kaga ana buƙatar babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan bukata hakan ta taso ko sukan je surveillance. to sai dai a wasu yankunan mazauna wuraren sun ce akwai 'yar dama kamar yadda wani mutumin sabon birni lukman ya shaida min. gaskiya akwai sauki sosai amma dai yankin nan na isa ne dai har yanzu akwai abubuwan da suke ta faruwa gaskiya eh, gaskiya yanayin na isa har yanzu ana ɗaya da bukatar ana ɗan da bukatar taimako na jami'an tsaro gaskiya inda matsalar take dama tsakanin shinkafi isa isa zuwa sabon birni gwamnatin najeriya da karkashin jagorancin asuwaji bola ahmad tinubu a iya cewa ta kasa magance wannan matsalar duk da alkawalin da ta yi wa jama'a a waɗannan yankunan sai dai a matakin jihohi gwamnatin jihar sokoto ta ce ta samar da motoci ga jami'an tsaro domin taimakawa ga ayyukan samar da tsaro abin jira a gani ko motocin za su yi tasiri wajen sauƙaƙa matsalar ta rashin tsaro da yake a can baya ma gwamnatoci sun yi ta baiwa jami'an tsaro motoci domin samar da tsaro kuma kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake bukata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida Muhammad Nasir. Masu saurare yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 16 na safiya kenan. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Wasanni a takaice. Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Ƙwallon ƙafa. sosai. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. Ko kawa da dandan zamani da na gargajiya. Wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana. Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku. Irin kamar kulob irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama. Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka nan nan makon zai haska fitilarsa ne kan cece-kucen da ya biyo bayan kamewa da shugaban ɗin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya yi a karo na biyu. Yayin da yake magana a wani taron manema labarai a jihar ta Kentucky. Batun da ya janyo jama'a da dama ciki har da 'yan jam'iyyarsa suka fara dasa alamar tambaya kan ko zai iya kammala wa'adinsa a majalisar da ci gaba da shugabancin jam'iyyar a majalisar ta dattawa. sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo Madalla kamar yadda watakila ku suka ji a farkon shirin ana ci gaba da cece ku ce bayan da shugaban marasa jayi a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya yi shiru ya kasa magana yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a makon da ya gabata a jihar ta kentucky da yake wakilta yayin taron manema labaran wanda aka yi a ranar larabar makon jiya wani dan jarida ya tambayi mcconnell ko zai sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa tambayar da mcconnell ya nemi dan jarida ya maimaita har biyu sai dai duk da cewa ɗan jaridan ya maimaita tambayar sai aka ji ya yi shiru bai ce komai ba na tsawon wasu daƙiƙoƙi ashirin zuwa talatin. Oh. wannan da ya yi shi ne karo na biyu a 'yan watannin baya-bayan nan da McConnell mai shekaru 81 yake yin tsit wato ajiya ya yi shiru idan yana jawabi. lamarin da ya janyo cece kuce musamman ma tsakanin 'yan jam'iyyar republican a watan yulin da ya gabata mcconnell ya fuskanci makamancin wannan yanayi inda aka ji ya yi shiru yayin da yake tsakiyar magana a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a majalisar dokokin amurka wani lamari ya sa wasu daga cikin 'yan republican din suka fara fargabar ko zai iya ci gaba da jagorantar su a majalisar yayin da wasu ke tunanin ko ma zai iya kammala wa'adinsa wanda zai kare a shekarar 2026 sanata josh hawley na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a bangaren 'yan republican da ke tunanin lokaci ya yi da mcconnell zai koma gefe uh, <laughs> Ya ce zai iya ci gaba da aikinsa, an ina ga shi ya kamata ya amsa wannan tambaya. Ya kamata ya zama shugaba? A'a, saboda na taɓa zaɓar wannan matsaya a watan Disamba. wata fargaba da wasu 'yan republican irin su sanata hollin suke nunawa ita ce lamarin zai iya zama bambara kwai idan su 'yan republican suna ikirarin bai kamata shugaba biden ya sake tsayawa takara a zaben baɗi ba saboda shekarunsa sun ja sai kuma su amince sanata mcconnell ya ci gaba da jagoranci duk da cewa shi ma shekarunsa sun ja ga kuma wannan alama da yake nunawa ta yin shiru idan yana tsakiyar magana To sai dai a ranar Larabar da ta gabata, Sanata McConnell ya ce zai tsaya ya kammala wa'adinsa a matsayinsa na shugaban 'yan Republican a majalisar ta dattawa, inda ya ki amsa tambaya kan halin lafiyarsa. Yayin wani lokacin cin abincin rana tare da abokan aikinsa na 'yan Republican. McConnell ya yi nuni da sanarwar da likitan majalisar dokokin Amurka Brian P. Monahan ya fitar, wacce ta nuna cewa baya fama da wata cuta mai alamun zai samu bugun zuciya ko ya shiga yanayi na shiɗewa. ya kuma kara da cewa a shirye yake ci gaba da jagorantar 'yan jam'iyyar ta republican a majalisar dattawa babban aikin da ke gaban mcconnell a yanzu shine muhawarar da za a tafka kan kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati nan da karshen watan satumban nan yayin da kudaden da aka ware don kashewa a wannan zangon shekara suke gab da karewa aikin da mcconnell ya ce a shirye yake tinkara wasu abokanan aikinsa na nuna shakku duba da abin da ya faru da shi a kwanan nan tun bayan wata faduwa da yi a baya amma magoya bayansa irin su sanata tom tillis da ke wakiltar jihar north carolina sun nuna gamsuwa da jawabin da mcconnell ya yi na cewa zai iya aikinsa ba tare da wata tangarɗa ba sanata kevin kramer da ke wakiltar jihar north dakota ya nuna goyon bayansa shi ma ga mcconnell inda ya ce ya gamsu da yadda ya fito ya faɗi gaskiya manyan 'yan republican da ke sha'awar hawa kujerar mcconnell idan ya tafi irin su sanata corin da sanata johnson na jihar south dakota da sanata john barrasso na jihar wyoming duk sun nuna goyon bayan su ga mcconnell a shekarar 1984 aka fara zaben mcconnell inda ya je majalisar dattawan a karan farko sannan ya zama shugaba a 2007 a watan janairun da ya gabata mcconnell ya zama shugaban 'yan jam'iyyar republican a majalisa da ya fi dadewa a wannan mukami a shekara mai zuwa da za a yi zaɓe zai ƙara tsayawa takarar shugaban 'yan republican a majalisar yayin da a 2026 za a yi zaben da sai ya sake tsayawa takara kafin ya koma majalisar ta dattawa. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon yanzu a madadin des mcconnell da Fiona Nandudu. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. da Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. bari mu fara da sakon mai mana Idris Kano da Bilkisu Garba na hali Kamba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. waɗanda suka ce hakika matan karkara sun fi kowa shan wahalar rayuwa a daidai wannan lokaci muna kira ga ministan jin kai a najeriya da ta dinga ziyartar karkara domin ganewa idan ta halin da matan karkara a najeriya suke ciki na bukatar tallafin gwamnati sai sakon babandi mamman bandi tare da ali sarkin yakin nima da amadu mamman bandi da hamidu kalalabuwa difa waɗanda suka ce yadda wasu ɓata gari ke yin amfani da zaman dirshan na kyamar zaman sojan faransa a nijar suke cin zarafin al'umma a birnin mai abin takaici ne ya kamata mahukuntan jamhuriyar nijar su ɗauki matakin shawo kan wannan lamari sai sakon sani muhammad cindo unguwar karkon madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wanda yake hakika matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin zamfara katsina neja kaduna da sokoto abin tashin hankali ne muna ƙara kira ga hukumomin ƙasarmu a najeriya da su ƙara ɗaura mara yaƙi da matsalar rashin tsaro wacce ta yi katutu a waɗannan jihohi da ƙarshe nake addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya a suma amin sai saƙon Yusuf da Gololo jihar Bauchi wanda ke halaka 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a karamar hukumar jama'are da dan gidan jarumi ali kwara ya yi hakan ya yi daidai allah ya raba na gari da mugu a ƙarshe sai sakon abubakar ankuri lakwaja da balaniya shi lakwaja daga jihar kogin najeriya waɗanda suka ce muna fata ƙarshen yajin aikin gargaɗi da ƙungiyar kwadugoce na kwanaki biyu ya sa gwamnati ta cika alƙawuran da ta yi wa 'yan najeriya wajen kawo musu sauƙin rayuwa. To madalla masu rare kafin mu je ga shirinmu na karshe bari mu kawo muku wannan saƙon. a sannu-sannu dai shirin manuniya na ta shimfiɗar share shekaru. Shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba. Amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake. Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru. Maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru-aru. An ɗaure ni shekara biyu haka Bin da fan hamsin in ce na ban ku a yafe min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. Idan ta kai daga daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru. Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka. Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausa muryar Amurka duk karfe shidan safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wani harin da rasha ta kai da makamai mai linzami ya afka birnin Kriviriya a Ukraine tare da kashe wani jami'in 'yan sanda sannan kuma ya ranota wasu da dama a cewar ministan harkokin cikin gidan Ukraine Igor Klaminko. Garin Krivi shine tushen shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky sannan kuma dakarun saman ukraine sun kakkaɓo jirage mara matuka kirar iran samfurin shahid guda sha shida cikin ashirin a yankin odessa wanda rasha ta harba da sanyin safiyar yau juma'a bisa bayanan jami'an soji kafar watsa labaran koriya ta arewa a yau juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaki mai nutso a karkashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin koriya da japan shugaban kasar kim jong-un ya sanar da wato shugaban kasar kim jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar laraba cewa jirgin ruwan yaƙi mai lamba 841 da aka galakaba wa suna hero kim kong ok wanda ya kasance sunan wani dan kasar mai mahimmanci a tarihin kasar zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yakin kai hare-haren dakarun sojin ruwan koriya ta arewa ruwan sama kamar da bakin kwarya a hong kong da kudancin china cikin dare ya haifar da ambaliyar ruwa a kan titunan birnin da hanyar jirgin kasa da ke karkashin kasa lamarin da ya dakatar da harkokin zirga-zirga sannan ya tursasa rufe makarantu fayafayen bidiyon da suke ta yawo a kafafen sada zumunta sun nuna titunan hong kong shenzhen da makusanciyarsu guangzhou cikin ruwa wanda motoci suke wucewa a cikin ruwan kana masu aikin ceto suna bin tituna cikin kwale-kwale. ruwan ya gangara matattakala da na'urar da ke kai mutane tashoshin jirgin kasa da ke karkashin kasa a hong kong sannan motoci sun makale a cikin ruwan laka da ya mamaye kan tituna. To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda a ciki za mu kawo muku rahoto kan muhimmanci da kuma kalubalen ilimin yaƙi da jahilci a ƙasar jamhuriyar Nijar wadda alƙaluma suka bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummarta ba su da ilimin zamani albarkacin bikin wannan rana ta yau da ake bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ne gabatar da shirin da kuma fiona nan dudu da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.